ba ma da salamu alaikum bai wa alaikum salam hai oya oya oya kai hannu kenje oya ikon Allah aradu kau ya gida ya aiki aradu lahiya ya yau lahiya sumul ya kwana bi wallahi ga kenan sai godiya masha Allah yawwa ashe kana nan ina nan aradu shi yasa nace ba inda zan same ka na je riga ba same ka ba nan tare da busashe. Sai aka ce ma ai kana nan kana kiwo. Allah ba ka aradu Allah oya Ai iko Allah. To lokaci yayi. To. Na mun na alheri ne. ina wannan tsohuwar rijistar ka ta apc washin wanda na muka ɓoye ta dinnan allahu akabar to to ita ake magana ya kamata yanzu ka ɗauko ta ka je ka sabunta wata to wani fa na adana ta fita shi cikin tulu fa dan ka to lalace fa cikin tulu eh. kai wa ke ga ma ana ana cikin tulu Idan idan ka zuba mai ruwa fa. A babu ruwa a radu saboda ita kawai na saka a tulun nan na koyi. To to to to to to to to. Naji. To yanzu ya za a yi. To abin da nake so da kai eh. ka shaida mu yan uwanku Fulani. To. Ka gaya musu. To. hayya Bello. Eh. eh da shi da PPS da sarkin yaki To. Suna magana a je a sabunta rijista. Kada a shaida Yahaya Bello da na Sadi. Shi fa. Wannan mutuniyar kirki din. Allahu akbar dan Fulani. Allah ya ma albarka da Wani in wani ka to mi godi Allah mi godi annabi don. Yawwa dan Allah ka je ka gaya yan uwanka da mata da maza da yara. In dai ka shekara goma sha takwas to ka je ka sabunta rajista ta APC. Ina haladu take. Na'am. Yanzu gina fahimci shan ta mutu ta lalace. Ta lalace. Amma kan wannan za a iya baka wata. Oh, masha Allah to idan ko haka ne. Eh. Kika ce ya haya ballo? Ya haya bello. To ya haya ballo ko in dan ta ya haya ballo ne a Allah sai abun da ture ma bozo ne. ide da ka ide da dan fulani. Kuma zamu je mu sabunta wannan rajista. In Allah ya Saboda ya haya ballo da shi da sarkin yaki. Kai Allah ya ba albarka. To a Allah ka. sai dai ka fara hankali. Akwai hankali a Ai mutane ke ganin din hilali kamar ba su waye ba. A sai waye yi ne ku. farai ma kuwa. Allahu akbar. To na gode. To insha Allah. abun da nake so baccin wannan. Yan eh. uwanka. mata eh. da maza eh. a gaya musu su je lokaci yi su sabunta rijista to zan bi ya hayya bello ya magana zan je riga riga lungu lungu sako sako kwararo kwaro kai har da matashu wanda suka mashe zan shi su ta kai kai kai me yasa wani bi na ce kana da hankali kuma yanzu kana nema kai kai barbara ma ya za a yi na kwance tashi ai wanda ya mutu ya riga ya mutu saboda waya haya bello mutumin kirki ne ai Ai ya haya bello kuma ai na san abin kirki to to shikenan a radu wanda. banda da wayan shan yawa to shikenan kaji yawa yawa kai aiku aradu Allah mu diyan killa ni in dai ta kan Yahaya Bello ne aradu al aradu sai abin da ture ma buzu na din mu Yahaya Bello da Assalamu alaikum wa alaikum yawa Jaro eh? da Allah baka ga Malam Haladu ba wallahi yau yau me raba ni da Haladu sai dai Allah wallahi ka gan shi me ya faru ka gan shi kai dai to ni yanzu naga halatu ya ga yazo ya gaya mun abun albushir abun alheri a radun Allah ai kai ma ya zo ya gaya ma ja banza jawo bi kenan da. ya ja banza jawo fi kuma za ka fi ka je ka yi ka sabunta rijista ko dan baka da hankali kai a radun Allah ana ganin cewa wai wai ku kaɗo a radun kuna da hankali ashe ku ne ma kwantattun a radun Allah kai wane ne ku mana ga kanan kwantacce an zo a gaya ka gaya mun me rijistar ta amfane ka gaya min yanzu da shanu kake da shi yanzu saura tumakai juba tumakan ka ba ji ba da shanu ka kake da shi to amma har yanzu ba ku yi hankali ba to in Allah ya yi duniya domin manzo a radu wa'annan tumakan akan ya haya ballo sai sun koma karsanoni a Allah to da domin kai yi eh? ai da mun ga mu magana magana kur ba ka ake zan buje ka wallahi ko ne mun buje ki kai eh dan dai da sandan nan ne amma wallahi iyan iyan tabare tabara handi yodo shandi wala sharare sharare yan giyo mu aradu ah, Allah sai rabke sharara mun sandan nan to aradu Allah ke shebaki da hankali mu aradu akan ya haya bolla aradu sai abun da ya ture ma bozo nadi aradu Allah kai to aradu duk wasu hillani da suke rigage rigage da har dodin mu da suke rigage rigage duk su ga ma diyan su su hito kwansu da kwarkwata su su sabunta rijistar su ba dan komai ba domin mu kamu diyan hillalmin min halin da muke shi a cikin wannan ƙasa tamu a radun Allah kai sai da haya ballo. Ah.